Assalamu alaikum al'ummar mu na jihar Sokoto da ma dai Najeriya baki daya. Wannan dai labaran suna zo muku ne daga nan gidan rediyon Jini Injika wanda yake nan gangaren Sakon Sulma. Yayin da muka mika lamba ya da jinjina ga tsohon dan majalisa na jiha wato honorable malami Muhammad Galaranci Bajare na irin ayyukansa na alkhairi da taimako wanda yawa al'umma yankinsa a lokacin da yake da dama. ke kuma honorable bagi da major jikka guda honorable baka da unwani baka unwana da kowa ba honorable ban san unwanin zaben ka ba honorable yan uwanka da mutanen gidan kuma baka taimake su ba ballanta na waɗanda kake wakilci ko da yaushe talaka na koken idan sun je gidan ka wurin bukatar taimako kai kukan ka ɗaya jikka guda gare ka